الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونعوذ بالله من za mu shi a kashe ko da kuka da insha Allah ma'ana karatu akan tahiya a cikin sallah na ɗaya yaya kaza tahiya yake sannan biyu menene hukuncin tahiya farari ne ko sunna ko da mutumin da ya rarrafa a cikin sallah da samun ya tahiya ba menene hukuncin Allah ta bashi قال عبيد الله في دنيا حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الخالق انه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يؤلم يؤلم الناس التشدد عبد الرحمن بن عبد الخالق يروي cewa وانه سمع عمر بن الخطاب يا ابن Umar bin Allah shi kara masa yarda wa huwa amul minbar alhalin Umar yana kan minbar yu'allimu nasa yana koya wa mutane tahiyya muka yi wannan Umar bin Khattab akan minbari yana koya wa mutane ne ne wannan gaban tana da muhimmanci a gare ni gabaki daya wannan tahiya kamar yadda za mu yi azkar ne na cikin kalla kuma asali daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kun ga Umar akan minbari yake kowa da jama'a to idan aka ce ana kowa da mutane ana nufin ana faɗa ne suna saurare ko ana faɗa suna mene eh a kusa da gaskiya Ya ta ce ana koya ma mutane shi yana gari ana koya su yana faɗa ne suna ji ko ko yana faɗa ne suna ji wannan shi ne abin da yake mafi muzari tun da koyan mutane yake ba sanar da su yake ba lecture yake koyarwa yake ke ne yana faɗa ne suna ne shi sa abin da ya sani tana da matuƙar muhimmanci ko kuma sa'ilin da muke kirkirar su da kan ba su mu muke kirkiran su kuma mu zo mu dinga saniya da ah, misali ila a waɗansu makarantu ila islamiyyat ila makarantun hadda ila waɗansu ma wurare ne na da'awa ta yadda ana so a koya ma yara a kan ila an gidan da sallah ko makamancin haka za ga malami yana faɗin yara suna wa gaba ana yi ko ba yanzu wancan abin da ake yi asali a zikirar jima'i a sunna ce ko bida a ce kirkiran ka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da sahabban a zikirar jima'i ba a taru ana yi ga baki ɗaya ko ba a taru amma a babu ta'alim ya halatta ko bai halatta zahirin wani tsayin cewa ya halatta wannan ta'alim ne an fahimci wannan to na cikar da waɗansu za ka suna ganin cewa wannan a ce suna kuma tsanantawa a kai ko da islamiyya ba mu Allah da jima da a ya je can kudu na ce kudu kudancin kaduna ba kudancin najeriya musulman ma ɗaya ɗaya kun ne yana masa tarkinin azkar nan da sauran ku ne shaddada masa akan bid'a ne yace cewa za a yi shi na zare da awa kai shi can a matsayin malami a wacce makaranta sai tarar da irin wurin kai yadda da yi mun fahimci wannan to hanyar da yake iya gina masa ne zai ce kuma cikin sauƙi suka rinda alƙa suna fahimta amma fa Allah ba ta an ce karatu yin da Allah ce ka ci gaba da kowa yace da ma ban bayyana abin da ya sa da ce haka wasu abubuwan su yi na ce wasu matsalolin ba su kirkirar da ake to abin da yake mafi kyau idan dai sunna take yi to da Allah ka ranta kokari kana bibiyar masayin da magabata suka tattauna kana samun motsi a kai kada ka nemi ka kawo ka yanzu ka samu motsi kuma ka ce sai ka ɗaura misali a kai kun fahimta abin da nake cewa ɗan rinka ji masaya ta ga menene mawqif na magabata ke, sai ka samu da mafi inganci a wurin da kuma ke nuna sai ka tsaya a kai ka umar an saba abin bari ke karanta da su kenan yana yi ne suna amsa annabi sallallahu alaihi wasallam karanta da sahabbansa wannan tahiyya wasu addu'o'i irin haka yana faɗa suna yana faɗa suna sun tabbata da yake sun hadisi suna kuma duk wannan bai nuna sai lalai tsakanin shi da mutum ɗaya ba saboda babu ta'alim yana da muhimmanci mu gane irin wannan abubuwan da ke sun tabbata na ɗaya a cikin kullum ana karanta da su ne babu ta'alim a bisa wanda a bambance shi da wanda ya tsara shi aka aka kirkira ba da wani lokaci aka ce harin tsaye tare muna jin da kafa mu wannan shine bid'a Allah shi rata to wannan na daga cikin hanya tun da yanzu sallar juma'a ake yi Kuma rike wannan tahiyyar kuma abin za ka sha mamaki kun ga gari irin Zariya za ka yi mamaki a samu wani a ce wanda bai iya kotun sallah ba amma ka dan matsa wanda ba Zariya ba ka tara mutane ko da kamar yi wanda mutane ka ce kowa ya musu tahiyyar za ka sha mamaki haka ne ko ba haka ne duk zai ba ka mamaki kenan irin wannan hikimar ya sa kuma da ke kowa mutane a membari kawai da wani juma'a ne ke zuwa ko ba kawai ta sai wata juma'a ba kuma malami a garin su ila mana kai ai ba su masu da ke kowa ma ko su ke ma ko su ibn abbas ke ma ko su anas ko su abu sa'idin ko duk ba dan su yake amma akwai waɗanda yake dan su yake yi sun shigo ne sun yi sallar juma'a ta yanzu ana samun ta hiya don Allah ta lashe ne ya ku yana cewa kulu ku faɗi kun ji ko kulu ku faɗi ku ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حكى عمر كيف ما لم يكن تكتب التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات الامنين وان كلمه في كيف فيه التحيات ليش ان لا راس التحيه كلمه في وقتك تدعى وتكي تدعى وتكي تدعى وتكي إلى مراقبة هذا كالذاتيات النبي في دائرة المغربي وهذا كيف ما لبانا شهادة التحيات والذاتيات تلك جنجنة عليه كالمؤمنة نفس جنة كي جنجنة تبا الله فوضع الله تعالى شيء من أهل السماء والمجد دون يبوض جرى ما الله تعالى شيء من يبيت سنسوى ما أمار الله فلا تكفر بتوانا تحيات جرى لكي ما الله كان حتى جنجنة kana jirgina masa tsarka kalmomi wanda babu shi ka babu a cikin irin mana koyi والطيبات الصلوات وده كما أيهم تركا كم صلاة وشيشك كم كبتني بالله صلاتنا يمسك الصلوات متى الصلوات الخمس أكيد ما دك إيسا هذا ميزي يدرنا الصلوات الخمس يدرنا عن من ذلك assalamu alaika ayyuhan nabi amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahman Allah da kuma albarkatun assalamu alaika mu ma amince ne tabbata musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ajin idan za ka yi daga cikin ladubban addu'a da kan kake fara amma ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi ibrahim alaihi salam cewa ya rabbi sirbi wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina da mu'minan mu'mina a wannan annabi lot kenan ko haka ne annabi da shi ma ya fara da bugi sirri wa liwalidayya wa liman yakun min hisab iyayensa ne amma sai da gabatar da kai shafai ta ko ba haka ba amma anan ana gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko la yu'minu ahadukum hatta akuna أحب إليه من ولده ووالده أقول والناس أجمعين حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أقول والناس أجمعين أقول حديث أنا أما أنا مضاف إليك tun da aka ce waladi wa walidihi to a cikin annas da kake da su kamar waɗannan kenan ma ajmin din nan ko ambace shi ko kada ambace shi za mu da shi kawai tafsirul hasil ne an fahimci wannan al-muhim annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya kada ya koyi darasin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bayan an gama ma Allah kirari da jinjina inna assalamu alaina sannan wa ala ibadillah wannan amincin ya tabbata ga sauran bayan Allah na gari mene assalamu alaikum assalam ko kenan ya halatta ka kira sunan wani ta ce mishi alaihi salam tunda kana mishi sallam a cikin tahiya ya halatta ko bai halatta ai da ma da abin da ake babu du'a kun ga assalamu ala mene fulani misali ko radiyallahu an fulani ko rahimallahu fulani istilahat ne ke bambanta tsakanin waɗancan annabawa ko mala'iku a ce musu alaihi musallam idan sahabbai na ce radiyallahu anhu idan ba sahabbai bane a ce rahimahumullah kakka ɗauka duk wani ya faɗa ma wani malamin da yake jin sa ya ce radiyallahu anhu laifi ne addu'a ce bisa da assalam mun fahimci kai bin umar ya kama, man yana sallar na'iza ya kai shigar da sallama da ita wannan gaba kafin halattun haka amma ba an ce maka wai sunna ce yin hakan ba sannan ba hanya ce ta magabata yin hakan ba abin da magabata halar sunna ke yi ne bambanta tsakanin waɗannan istilahat an fahimci wannan idan sahabbai ne a ce yawa idan ba sahabbai ne sai a ce rahimahumullah cikin biyun nan wanne ne ba ka yi duka ana so Allah ta'ala shi ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiya daga Umar dan Khattab alladhi kana yu'allimu ita al-Imam Malik ah, ya kawo cikin muwatta kamar yadda zamu ji ba shi da wani asari marfu'i da ya kawo a ciki ومشيني أبند أهل المدينة كتفاء كي ومن واقفهم من الأئمة أما أهل العراق تلك كتفاء كان عبد الله بن مسعود الله تعالى شكرا ما في ذا ودينا جميع الجماعة لوادي خير ويتنبي التهيات آه، التهيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله suka ce ita ce zaɓi a wurin saboda kai tsaye ruwa ya ce marfu'i ya zuwa ga annabi sallallahu ya ce da idan mun zo cikin sallah mukan ce assalamu ala allahi assalamu ala ala jibril sai aka ce mana a'a sai aka koya mana attahiyatu lillah man ta Allah kula ce mana ko rinka cewa na attahiyatu lillah an fahimci wani wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yace falamma qubita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi rayuwar sai mun tuba shi da rai kulma sai muna cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi to kafin mu zo nan wani tace ruwaya Abdullahi dan Mas'ud wanda ya tace ahlul Iraq firin jayarwa da sun ce an rawaita ta hanya da ke kamar mutum ashirin da biyar ko sama da so da kamar haifu subut shi ne asbat da na hadisi ne marfu yi kai ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi a kan الليث abdullahi ibn سيسك wanda التكية عن حديث عبد الله بن عباس وأن الليث بن سعد من هذا بيتون دي سوريتو عن حديث da sai dai ibn بن da الأقاوس bin duka su shi daga Abdullahi da malaman masabar suka a kan wannan lafazi bin malamai su duka ka tara alfazin mutafari ba su ɗaya ne sai da ka iya ganin ziyada a can gaba ta ko ko yanayin tarki na tiga ɗin ɗanan ya ɗan bambanta da na rabbika bi as-sahiyat din nan ne da as da az-zakiyat da at-tayyibat din nan ko da at-taslim ko ba haka ba ne, da ainihin wannan din ash-shahadatat din duka su ne dai a ciki sai da ka iya ganin bambanci tsakanin wannan da yanzu a cikin ukun nan da wancan na ibn mas'ud marfu da wancan na ibn abbas Marko. da wannan na umar mutu idan abin ai muwazana wani za a rinja na? to can a zahiri su za a rinja amma me sa imam malik ya zaɓi wannan marfu a zahiri bai da riwayan wancan marfu muka yi wannan a zahiri ba shi da riwayan wancan marfu saboda gashi na ɗaya ba shi a cikin muwatsa ɗinka. sannan na biyu kuma ba a samu ruwayanta daga gare ba a sami hadisan ba su zo ta hanyar shi ba hadisi bin masudin bai zo ta hanyarsa ba hadisi bin abbas shi ma bai zo ta hanyarsa ba sau da ka wannan mawukufin yake da shi amma me yasa malikiya suka fi rinjayar da shi duk da sun ga waɗancan ruwaya ne sau da shi na ɗaya saboda matsayin umar an fahimci wannan sannan na biyu a kan mimbari ke karantarwa duk wanda baka tunani na cikin sahabbai yana wajen amma ba wanda ya ce mishi ba haka ba ne kafin ma mu je nan wannan tahiyan kuna ganin ijtihadi ne ko ko mawquf ne eh ma'ana ijtihadi ne lafuzza nan ko ko a dole ya to ainihin bayan min al eh babu ijtihad ma'ana mina sam'iyya. da ga abin da suke cewa kamar yadda ibn mas'ud ne ce assalamu ala Allah ko assalamu ala jibril aka ce a sai ka koya mana tahiyya kenan wannan tahiyyan ba wani ijtihadi ne na kawai kai ba Allah da kalmomin da suka sauwaka maka ila mana fahimta sama'iyyun ne kenan duk hadisin da yake kuma asalin sama'iyyun ne ya zama to a akan sahabi kenan lahu hukumul marfu ila mana fahimta to sannan ko da Umar ya zama to bai rafa a shi kai tsaye ba a mimbari a kan mimbari yake faɗi yana koya wa mutane wanda kamar yadda muka ishara a wanda ba don su yake ba kuma suna na wani idan wasu ba sa nufin su suna babu wanda ya matsayin kayan sannan kasancewa akwai lafazin ibn abbas ya tabbata akwai lafazin uh, ibn mas'udin ya tabbata akwai lafazin abu musa ashari duk da irin lafazin sa da ibn mas'udin wanda aka yi daga ali ibn abi talib wanda kusan shi ne a amma min mun fahimci wani to duka dai ga ruwa ya shi kenan dalili ne akan cewa wannan na umar ɗan ɗan fasa ba ji ta haji ne min umar ila mun fahimci wani. Allah ta'ala shi ce mutum wannan shi ne dangane da al'amarin da ya shafi a ah, yin wannan tahiyya قال وحدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر قال يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت anna muhammadar rasulullah an fahimci wannan nafi maula bin umara yake cewa lallai tabbas abdullahi dan umar idan zai tahiya yakan ce bismillah kun ji ma sai yayi bismillah sai ya ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sai ya ce shahidtu Allah ilaha illallah shahidu anna Muhammadar Rasulullah yace ya kula hadha fi rak'atayn al-ulayn ya raka'a guda biyu na farko a Abdullahi da Umar ya kan karanta wannan lafazi wa yad'u yakan kuma yi addu'a idza qada gobe ma badalin? idan ya gama tahiyan yakan ainihin yi waɗansu addu'o'i wanda suka sauwaka masa ma'ana ba da gama tahiyan ma yake tashi dukkan yi waɗansu addu'o'i a daidai wannan gaban a tahiyan farko fa ake nuna bima badala za idza jalasa fi akhir salatihi idan ya zauna ƙarshen sallansa zalika aida yadda ka kajin nan yakan maimaita irin wannan tahiya din إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له sai dai yakan gabatar da ainihin at-tashakkud din sun mai da bi ma badalau ya gabatar da tahiyya din yakan yi addu'a da abin da ya bayyana masa wa idza da hu wa arada an yusallim idan ya gama tahiyansa yana sai ya sallama qal sai ya ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin an fahimci wannan mana idan ya zo tahiyan da farko ya kan yi tahiya ne yakan ce na shahidtu Allah ilaha illallah wa ah, shahidtu anna muhammadar rasulullah an fahimci wannan waɗanda yake gabatarwa amma ƙarshen fa bayan ya tahiya ya zo nan sai ne idan ya yi addu'ar su ya gama sai kuma ya ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabi wa rahmatullahi kun ga ya shigar da ijtihad ko ya shigar da da ijtihad bayan yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala kira ya kira ce da musulman kallon ya tashakkukun jin sai addu'in ka da shi sai ce to assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin daga nan sai ce assalamu alaikum an yaminihi sannan ya rubu alal imam idan ya ce assalamu عليكم ورحمة الله عن يمينه ثم يرد على الإمام في ميدة سلم مزوى بالإمام أنت يجونا وإن سلم عليه أحد أن يساره رده إليه إذن يزمن تأكونا أريم أبنسا إذن يزو سلم أي بيت دامان فتو إذن كم يتلامان سيبين عمر الأول تو سي ميدة تورين شيما سيشي مشي السلام عليكم wa assalamu alaikum wa rahmatullah sai idan mun kirga a nan wajen za mu ga akwai sallama wuri uku ko guda uku ne <laughs> to kafin mu zo kan sallama bari mu gama tahiya yanzu mun je bin umar kan yi tahiya ta farko kan yi addu'a idan ya tahiya ta biyu ita ma yakan yi addu'a sai dai tahiya ta biyu yakan jinkirta ainihin assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wala Allah hikima haka nan tun da yayi addu'a ba zai cike da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kira mana fara da haka yake wannan gaisuwa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa ala ibadillah amma ijtihadun ne ne hadisi wanda yake hadisai da suka tabbata marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahiya yake yi a sana tabbata sai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam sana ko addu'a min arba'in ko idan ya zama cewa tahiyar ta karshe ce wancan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi daga ibn umar a da minhu Allah ta'ala shi ce muke ka وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت كنت الإمام مالك يا كام تهي عمر سمع يا كام من عبد الله عمر كنت أنا أم المؤمنين عائشة الله شكرا مثلا أنها كانت تقول إذا تشهدت شيء وإذا كما تهي تكنت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله lillah an fahimci kun ga ya kama da lafazin Abdullahi dan Abbas ko الصلوات الزاكيات الطيبات لله شي وتهي بن عباس مرفوع تفكر اللفظ متشين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعليكم التحية عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله آمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقوى وحده لا شريك له أبدا أبا أنبل ba cikin mawaka ba <laughs> ana cewa ko ba a cewa ana cewa amma ba shi a riwaya kun fahimci magana kuma ana cewa sun yi umar ce kun fahimci abin da nake cewa ku duba shi ma wai ko ba haka ba ne وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ko yau ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko idiya ko makamancin amma a asalin riwaya za ka ga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan idan muka la atahiyar abdullahi da umar ibn mas'ud min da riwaya shi ce falamma ubida kulna assalamu ala nabi ko to sai ga ibn umar gashi yana cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kenan ibn mas'udin abin da ya faɗa ma mun tabbatar haka ne ko yanzu ya tabbata ko bai tabbata daga baki ibn umar a cikin motsa na limam malik ga practically ibn umar yana cewa assalamu ala nabi kenan idan wannan tunanin ibn mas'ud ya kaɗai ta kuma ijtihadin sa ne cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan da manzon Allah ya yi ta assalamu ala nabi ko to da ya iji hadin cewa yi mun da ya rasu sai muna cewa kenan ba shi kadai ba ne kuma yin sahabi ya ce mu zuwa yake ne ko ƴan uwansa to ga shi kuma kai tsaye bin umar haka na ka iya rawaito kun ko ga na kai maulana na bin umar amma saboda duka da bin karatun sawo ibn umar sai da malamai kai sabani idan na fito da ibn umar suka yi magana daga ibn umar wa ake rinjaya. Akwai bantarin waye menene kowa ta matsayin kare ko wajen dabbu da sauran amma imam al-bukhari yana zaɓen ruwayar na sai in yi samu saba ne da kare a ruwaya har ma har ma na fi'u ya daren misalin roto waɗansu a ƙawa ko wasu a tsada na bin umar har yakan ce kan nan kawai abubuwan kawai ke kai har ya ke umar saboda ya san wasu abubuwa ya kiyaye wani shi bai kiyaye ba kuma kaga kalin maula ne ko ma'ana yantaccen bawan sa ne kina ka rinka jin cewa na kai akwai na kai maula ne a bararren bawan sa kenan ka tunanin mu ne ƴan gari ko ko mu ne kowa ne to da kake ɗan gari mai gai <laughs> ku je ka duba tarihin malaman hadisi da kai malamai yana ka je ka duba baka ji abin da imam shafi'i yake cewa ko wane ne wane ne wali hasabi ibn amir ko wa kullu aqati il wala menene shafi'i to na Allah ne shafi'i eh eh أبو أمرهم وليحسب ابن عامر صريح وباقيه الحق به الولد وهو هكذا أبو أمر أبو أمر البصري واليحسبي أي ابن عامر عبد الله بن عامر tarihin موجود kuje لا larabawa kan kadariya wanda nisibansu سو ba mawali ba ne a cikin bakwai ɗin da ya kawo ba biyu ne ba mawali ba a nisibansu amma sauran fa haka bihi wala kai nan kana cewa su ne in hasali to ka ka duba duniyar da ne ka to na shi ya kiyayo abdullahi ɗin marana cewa assalamu ala naji wasu suna da damuwa kan me yasa za ka ce assalamu alaika tun da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa assalamu alaika ayyuhan nabi to kiyaye asali ruwaya shi yake a kauce ma wannan ijtihadin da sahabbai sai bayan na assalamu ala nabi wasu malaman sama da a'a ijtihadin na tana da muhimmanci wajen toshe wata kafa ta ɓanna shi sa ma ijtihadi ne irin muna fahimta wanda suka fi da duk wanda kai da shi ba ce in kace assalamu alaikum ayyuhan nabi akwai wani laifi a kana kan asalin riwaya sai dai ka matsa ka ce ba za a ce assalamu alaikum nabi sai mu ce maka me yasa saboda wasu na fakewa da assalamu alaika ayyuhan nabi sai ai kai ba a tahiyya kana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi kenan manzo Allah yana da rai wa ana istidlal da wannan lafazin da ya karanta lokacin da yake raye dalili ne akan hadin da yana raye shi ma wata rana kuma ka je yana baka tarihin san da ya rasu da abin da ya faru da inda aka rufe shi ah, to ni irin shiriri ya manta ko to babban darasin da ke cikin nan shine suka ce falan ma ko bai kulna assalamu ala nabi kenan aqidan sahabbai manzo Allah bai da fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad to dan duk wanda ya imani ya gaskata da irin abin da sahabbai suka gaskata to faqad ihtada to da ka duk wanda ya imani cewa manzo Allah ya rasu ba shi da rai wannan shi ne imanin da sahabbai suka rayu a kai hadisai daban-daban da aka yi suna ba da labarin sanda yana dare an yi kaza ko karatun da na ji na karshe a wurin annabi kafin da shi ne na je na karanta sura ka ko ba kenan duka wanda ita ce aqidar sahabbai ga baki ɗayan su wallahi ba shi da lafiya ka ga wani ya zo ya ce yana dare yanzu wata wani jidali ne za ka yi da mutum ya ce zai jidali Allah ya shirya to ga ابنها ibn عائشة ولم bari mu قال ta ɗaya qala wa haddathani an malik an عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلاة الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد شينك بنت من بنت sun tashi kai wa anna an ce wa anna muhammad wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alaykum shi tsare imam malik wannan ya ce at-tashakkud fi salati amma karatun da ke ciki a tashakkud ne wa taslim fi salati hukuncin ta ne da sallama ga baki ɗaya duk da ya samu mun ji ibn umar ya kan yi sallama ɗaya ko amma yana tare da liman ne ya kammala liman sallama idan da wani hagunsa ya musu sallama ya kan mai da musu shi ma da wannan sallama Aisha ta kan yi guda ɗaya da Aisha da ibn Mas'ud da bambanci ko duk abu ɗaya ake magana ai da ibn ibn Umar akwai bambanci ko duk abu ɗaya ake magana duk abu ɗaya ake magana kawai da mafhum na ibnu umar in ba limai yake bi ba sai yake sallama da yake ne ko ba haka bane to da gashi nan idan da liman sun sai fuskanci liman sai sai fuskanci liman da sallama ce je kan fuskanci liman ya masa yakan fuskanci liman da sallama ga ruwa da hadisi yakan ce ah, assalamu alaikum an yamini kuma ya ruddu alal imam fa in sallama li an an yasarihi radda alayhi yakan mai da to wannan sun mai rudda radda alayhi shi ta kake ganin malamai wajen tasadiq suka kasu wasu ce sallama uku kenan wasu a ne ko ne zai juya ta haka kuma ya juya ta an fahimci sai ruddu ɗin da kai ne bil ishara amma sallama ɗaya ce أنا عائشة بين سلمة تيني تمجد كما الإمام مالك بن ديساس ويترك بين المدينة هنا فإما تنافي إلى ما أقول ذا تيتا ذا كما تتمرى نبني بها سلمة تسلمة تيني ذا تيتا الهدامة تكأر إلى بشأن كتوبة ومعنى بشأن wannan hadisin na Aisha Allah shi kara mata da aro ya ce shi marfu'an amma wanda ya kadeta da wannan riwaya an al-Aziz Abdurrahman shi kadeta irfa'in wannan hadisin mai hadisin ne na Aisha أما كافة من روى عنها هذا الحديث رواه موقوفا عليه باب وانا حديث جاي تبت رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا سلم هذا وجه لدى حديث سعد بن أبي وقاص shi ma ba ba ɗauke shi ne a ƙasara wurdi wanda yake da ita الإمام الزهري ده يجد إيه ده بشير واتي إسماعيل ya محمد بن سعد بن بن سعد بن أبي وقاص ده يجي شيا كاو حديث سعد بن أبي وقاص إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين لا أن يمينه لا أشمل الإمام الزهري من ده قال الإمام الزهري sai kalle shi ya ce mishi kai ban jin wannan daga Allah شيء أنا مسرور شيء أنا شايف تجربة فيتي كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته آه فيتي لا فيتي دك حديث ما ذا الله أنا كسم فيتي أي شيء بنيته هو يتي لا تردي فاكاسة نيتي بنصري فيتي تفجأ هذا من النس الذي بتعلم تكي ربن بلتقيني بطاوة ما أشياء اليوم الزهر يأتي قامل haka sam'u'iyya ne na sunna ko ba haka bane saboda tarin tarin tarin bibiyan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko awwal jami'il hadith wal athar ibn shihab amir Allah kuma amma ka ce mai cewa ka ka rabe ta yi ce to ka san wannan cikin rabin da ba ka sani to ba ka san wannan ba ka san hadisi ya tabbata manzo Allah na sallama amma ibn mas'ud sun ka kafa wannan iraq su suka kai masa sallawa biyu shi ya sa inda ta fi shaharar sallawa biyu mutane iraki ba su su ba sa da hatta aka alimam abu hanifa ce sallawa biyu za su ne salamu alaikum wa rahmatullah ta damanta assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu haka abu hanifa ya ce to ballantana ta sauri an fahimci wani ballantana a sabu ne masu da haka haka haka haka haka haka. Wadda ta rikin ta sakon salama biyu ne a so da abin da ya tabbata kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ruwayoyi da ya tabbata daga sahabbai ya kai kamar akalla mutum biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi yake sallallahu alaihi wasallam amma ga ibn umar yana da Aisha tana ko za ku zaɓi ɗaya na ijtihadi ko ko a'a <laughs> an fahimci wani shi sa shi kuma suna albani wannan hadisin ah, sallama ta yanzu ta a cikin ah, sauka salatin nabi ya karkata ga tasirin shi ko bi da tsoro amma inda ta haƙi Allah ya ba zai ke ta ba hatta alaman sabin mutasiri inda ta haƙi bai inganta bai ta, amma amalan ya tabbata da yawa daga cikin kuma na la'imma kamar yadda ah, الله يذيبني فأدي يكيتي وأدركت الأئمة يكلمون تسليمة واحدة ما لم أن يترسل ما في الإمام مالك شما بن ترسل يتعاق مكي مؤلم <laughs> مو حتى مكي أوجم أي أنت كوكو أيكو أو كما سيئن أني أوجم تو مو أنا مكي أما دعين إراد شانكو كما بيوتي كيجي kalli wani ikon Allah tazaran mabin nan madina da iraq amma yanzu duniya ta a madina masallama ma ake yi ake gane addinin musulunci ba san rai ba ne ba na gada ba ne imam malik a masallacin manzon Allah ya karantar da wani masallama ɗin sallallahu amma yanzu a masallacin sallama biyu ake na kai kana can kana can iya za ka yi me yasa saboda abin da ya zo ƙarar kai tsaye a riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne ai sallama biyu ne sun maktalar ala hukumin taslim me hukuncin sallama wajibi ne ko mustahabi an fahimci wannan kuka ce wajibi ne mafi rinjaya ko hanifa ya ce wajibi ne duk abin da za iya gama sallar da shi ya gama yayi idan da sallar ka kai sana kai magana shi kenan yace ka fita daga sallah wani abu da zaka iya aikata kai ka fita daga za a ga suna kusance wani abu kamar ya yi da haka irin kamar ba cikin sallah yake kuma riga ya sallama mun fahimci wani to irin waɗannan abubuwa ne kuma na ganin ko shi kai to amma akwai nasi a babu ko babu nasi wa a ha bitawha التكبير وتحليلها التسليم تكتب التسليم أكتب وضع التسليم kalmar at-taslim yana iya gaskata da sallama ɗaya, kuma zai iya gaskata da sallama guda da haka ne idan mutum ya ce assalamu alaikum kaɗai a sallar da يا يدل السماء على وفق هذه الآثار إلى مراتب akan sallama guda biyu kuma jumhur suka ce duk limamin da ya sallama ɗaya ko duk mutumin da ya sallama sallah ya sallama ɗaya to wannan ɗayan ta wadatar da shi fita sallah kafin na biyu na biyu musabi na farkon shi ne wajibi sai ɗaya daga cin a'imma wannan yake sha'a in kai ɗaya kai hadasi sai ka sake sallah a wa tahliluha at-taslim aka ce sai kuma mun zan Allah biyu ke yi ba ɗaya ba ko ba haka ba so da haka aikin su Libyanin libyani taslim an ya ce wa tahliluha at-taslim sai zaman to shi biyu yake yi ila muna fahimta kenan wancan taslim da aka ce maka tahlilu ha a taslim to sai zama to shi biyu ke to biyu ake mutum kai da haka in kai ɗaya ka faɗa da ɗaya ba kai hada shi sai ka saka sallah amma jamhur suka ce ah, na farkon shine wajibi idan har ya halatta a fita sallah da sallama ɗaya kaɗai ba tare da an yi ta biyun ba domin ba da ala ya zama to ta biyu mustahabbiya ce <laughs> an fahimci wannan to yanzu da wancan da yake da hadisai tsari kai a kai da wanda yake da asarar mawqufa idan muwazana za a wanne za a ne. wanda ilimin duniya ilimi ta yi muwazana kamar yadda muka ambata a inda aka karanta da sallama ɗaya ma yanzu biyu ake yi ko ba haka ba biyu ba ɗaya to shi za a yi kuma da sannan daga cikin fatowar imam malik na ibn da ainihin ashabi ya reto da gare shi da wasu daga cikin alul madina shi ma akwai sallama biyu to da haka akan wannan matsala kan in kai sallama biyu ma wata ya ce kai وإذاً دولة سيساعد ما لم يكن كنتنا دم دا دميه كنت انتهياء جمهور على أنها سنة عن بعد أن شيء وإتو أن انتهياء سنة ذلك أما بعض مواجب الرجل ميسا سوري دام جاء بابك عن جزاء شعر المسلم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya raka a jini kun ya tahiya sai ya raka kan wayo miƙe da ake mashi tazmihi sai ya cika sallah haka ne sai mata mene sai sujjada tun da jira yana iya ɗauke da ya nuna cewa wannan tahiya ba ba wannan shi ne abin da ainihin jamhuri suka tafi Allah ta'ala sai da kuma gangane da dama al-Imam Al-Auza'i yana ganin duk wanda ya fatahiya da za ku ma zai yi biyu hudu eh sujjada hudu zai yi ba biyu eh, saboda rassan yi bai tahiya ba kuma ana zaman mai ko to bai zauna ba kuma bai tahiya ba to da ka inda Imam al ko kowace sunna ɗaya idan ta fata sujjada ne guda ثلاثة بكتيريا وفضل ثلاثة هم بحيث هذا لا كيف ثلاثة من تبر ثمانية يقول عزيزي مثلا عند الإمام الأوزاني أما جمهور على أنه يقبل فضلتين فقط فلذا أن نبي صلى الله عليه وسلم نفي صريح يا ان تند ميكي واهي يعني كذا بيزونا لكم بيجي تقول ما فضل أبو دابي واسطة والله تعالى قال وحدثني عن مالك أنه سأل بن شهاب ونافع عن مولى بن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة الإمام مالك شيكي ونسن بين كسر ya tambaya imamu zuhuri ya ma imamu zuhuri wannan tambayan ya yi ma ainihin malamin sanafi wannan tambayan kuma ga shi yana hikuto wani gasa fata wanda aka ba bayan Allah nan mu dinga koyi da wani wani abu ya shige masa cikin duhu ya tambayi malaminsa da ya yadda malaminsa ya ba shi amsa amma yana jin kunyan ya ce ga malamin da ya gane shi ko ba haka bane yana ganin kamar wani tsatsanci ne zai ce ai ga yadda abu yake kamar wani kokarin shi ne shi ya gano ai alfaharin ka ne ka ce malamin ka ne ba ka wannan wanda in ma kaddara da kuskure kenan ga inda ka na ƙarso ta abin alfaharin kai ne ya zama tun mutane da tsika a kan abin da kake gaya musu cewa ba abin da ka ga ma kake faɗi imam ali ya tambaye ya mu zuhuri wannan tambayin sannan ya mana fi wannan tambayin shi a karanta amma a duniya da da ake hujja da malik ana hujja da zuhuri yadda ake hujja da malik ana hujja da nafi mun tsinci kenan ashe ka na ɗauko ilimin da ka samu wajen wani ba ciwo. ba abin alfahari ne a A wajen ka ba kuma shi zai sa ka daga wancan ba Allah ke daga darajar mutum yadda ka so ka kasanta da darajar shi Allah ya daga ba yadda ka so ka daga shi kuma Allah bai daga shi ba zai dago Allah ya ba mu daga shi Tambayin ita ce an rajulin da salama imam fi salati mutumin da ya je sa ya shiga sallah ma na yarki liman yana sallah wa qad sabaqahu al-imam bi rak'atin amma liman ya riga ya raka dai ta ya kuma ana yin ta ne bayan kai raka biyu ko to kaga lokacin da liman zai raka biyu kai tsaye ce ka sai ya tambaya to yanzu ya zo raka'a ta kai ɗaya to za ka yi tahiya tare da shi ko za ka bari kai idan ka zo ta ka ta biyun tahiya an gane wa in kana zalika lahu wutran duk da cewa shi a wurin sa wannan wutiri ne kuma ba a tahiya a wutiri fa qala su duka biyu fa tawakkal tabani jima malik suka ce da ni na'am ya ka shahhad ma'a ka ce eh zai bi shi tahiya tare da shi malik ya ce kuma wa qala amru inda wa huwa al-amru indana mu a wajen mu wannan shine al'amari haka fatawar ta ce haka matsalar ce ba canji ko da ka matsayar ka na mamu sai ka zo ka su liman nan sallah ya raka ya kai kana ta duniya amma shine mai kai kana ta farko liman nan kana ta duniya ai kawai ka tafi kurkukun liman in ta abin da ya kawai ka yi an fahimci wannan kaga idan sallah mai a biyu ce a mai raka'a hudu ta hiya nawa za ka yi ce min a za ka ce ya uku idan raka'a ɗaya ta rasa ko ba haka ne ai ko raka'a biyu ma ta rasa wace in raka'a biyu ta rasa ya danganta da ta samu ta hiya ko ba ka tsara ba ya danganta amma da al'almuhin shi ne a yawan buɗe suna yin tahiya uku ne a kallon sallar tubaki kuma suna yin tahiya biyu ne sai mutum musulun so za ka yi wata kake tare da liman sannan ka tashi ko za ta yi ta tafiya to idan ka kalli waɗannan ayatun cikin ne za ka fahimci al'amarin ibada mai sauƙi ne mafahimci wani mai sauƙi ne kawai babu wanda ya tsaya cewa to ai yanzu kai an zo ta biyun ka za ka yi kawai ka bi shi ka tashi kawai ka rame shi kenan Allah ta wani falashi kenan ma ya ba ba kuma ba ta mutsalla liman mutumin da yake liman na na sallah sai zama to ya kawo ba ta liman yana riga liman yana riga da sosai daga sallah menene hukuncin akwai wani abu a kanta ko babu wani mana na sujjada ko abin da ya kama da wani al'imam malik zai buɗe mana babi daga ɗan can gaba kaɗan ba wani da nisa bai ce mana al'amal fi hau mun fahimci wannan sai dai tun daga wannan gaɓar da nake magana a yanzu har zuwa can gaba yana aiko mana masail ne na rafsanuwa tsakanin wanda ake masujjada da wanda ba a masujjada daga can ƙarshe sai ya dunkula mana sai ya ce mana al'amalu fi hau to dole nan nake ganin kamar zai san tsaya kan wannan gaba in sha Allah dan mun gode da ke na gaba sai mu tashi mu wasu alma ba ka da ku ku ku in sha Allah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ya koyi ga wani nan kai na ga hannunka shi kuma na ji muryar shi akwai na'am a'a ai yanzu yana bin liman ne ko da haka idan an zo tahiya za ta baskara ka ta farko tahiyan farko bai da mishkila da hadis kira shi zai sai ya ce ni san da liman yake karkar sallah za a ga shi wani ma akan diddige yake zama don ya san da saura a kai yana tabbatar ba ta jan shi yake so da ka iftira shi zai yi lokacin da liman ya tawar idan ya gama sallar ta gaba daya zai ta yi karshe tata sai ya ainihin a tawar wallahu na na yawa magana ce na so da magana a mai lokaci a wajen kila kai mamakin cewa to wannan tambayar da liman malik yayi me ya kawo ta ita technical kalfas ma'ana tambaya ce wanda ke akwai fasaha a cikin ta so da babu kiyasi a babu kiyasi a shari'a ana yin sallah da ana tahiya ne a raka'a ta biyu da ta hudu an fahimci wannan kuma a baya mai ji akwai mai lokacin da ma mutum ya zai tsire nan yana sallah wannan raka'a ta farko zuciyar ta ka ko ita ce ta biyu da kai mun ji akwai idan ta farkon ka ce ta biyu a wajen liman to kai wannan ba za ka tafiya ba ke da sai a ta biyu ka wanda ita ce liman gila ka ah, to don haka wannan to ban da waɗansu wanda suka tsaya kan akasin haka ɗin ba amma dai gaba ce ko matsala ce da a iya fahimtar ba a zauna a raka a cikin ba ko biyun ko ya taɓa

ko ko kai wacce kuma zai rama ne ala nahwi martaba a gurgurda yadda ke kuce mata to da kawai biyu farko kuma ba a tafiya tsakanin su ba na yi da saboda me za a ce tafiya farko fatiha da sura da ta farko ta yawa ta tafiya sai ka tashi kai fatiha da sura kuma ka ta yawa sai a ce saboda me idan ka ba da zai hana a ce saboda mene idan wancan tsokacin da mai idan mutum ya rasa irin wannan gaban za da cewa an sallah mai ta iya biyu ne uku ya kai amma ba ka ɗa'ida da ce ko da idan ka rasa raka a biyu ka samu tahiyar farko misali ka ga an dago daga su da ka samu ko za ka samu tahiya guda biyu tare da nema kamar za ka tashi ka kawo raka a biyu kuma za ka samu tahiya tare da lemu za ka ta tahiya ka ba ta tahiya uku ba kenan to wanda zai zo tara tsara da an yi tahiya farko ya samu raka'o'in shi biyun ƙarshe a bai samu tahiya ba sai ya nawa zai biyu kawai zai yi ɗaya tare da jama'a ɗaya ya ƙaro na shi ko ba haka ba to da ka kira ce sahihi shine tun da sallar azhar da la'asar ɗin ka raka raka'o'i biyun farko haka sai kawo su a jere to biyun farko na azhar da la'asar da isha'i da magariba duk ɗaya ne don haka nan ba abin da zai sa an zo ramawa a cikin abin da na ramakon ta ba da turanci waɗancan makayi din ne na cewa ta an yi tahiya kaza ita ma kai mata tahiya kaza ba lafiyan ba ne a yana ke bayyana to sai ka rasa biyu ma to sai ka biyu ki ishayi in ka zo ramawa da ka kai.

kalloli wanda ake yin haka ina zuwa a duk kalloli wanda ake yin haka a'a a kalloli, a duk kalloli nan guda biyar wanne ne an yi raka a fatiha da sura ake zama a tahiya zama a fatiha da sura kuma a tahiya duka biyar ina akwai to ya zama kawo mana sallan nan ana rama ta da inda yadda ta kuma ce idan ba za ta yi itimam za ka yi ci gaba za ka yi da inda ka sai ka ce ƙaba'i za ka yi shi ka gama ramawa to sun karar mata a yadda take فما فاتكم فما أدركتم ma وما فاتكم to ma kuma ka ce to abin da kawai ce maka rakawa ibi da fata da tura fata da kula kuma babu ta yi a ta sai ta ce bai na yi ya kan ce saboda mai eh ban ba ya ne sigan yake <laughs> ka fahimce ne da kyau na gane ka gane abin da nake cewa haka malikiya suka fara cewa idan na gari ba ce ranar sauran sau'i biyu farko ta kubuce maka ya zama da sau'i biyu isha in kun kubuce maka ko na azhar ko na la'asar in kuku ya bambanta ko shi ne kake tsaye gudun rashidin yana raddi da masu ganin haɗawa za a yi ni ban tambaye ka gano ya kawo ba kawai ya raddi a masu ganin biyu za ka a haɗe na ce to saboda mai zai raddi tun da suna kan asali ai shi za a na raddi ba masu in abin raddi ne sai da su suna a asali ne ma fata kan aka ce to kuma abin da ya kudu ce raka a biyu ne fata da sura fata da sura ba a tsaye ya tsakani kuma shi suka yi to su ne zai zai musu da ka ga nan ne ke cewa ka ga ne ko gobe eh الإمام <laughs> إلا رد ورد عليه إلا حبيب هذا babu wanda take mafaci a magana ko a ɗauka ko da za a mai da babu wanda take mafaci sai ka a ku al'amuri inda na me yake jibe al'amuri inda ai wani sako yake shi ma rafi yake yi na? to babu wanda take mafaci shi ma yana rafi mu magana da bai karɓa ba ai kayan shi kai ma kuma wani ce mu face kai ma a maganganun gaskiya an ɗauki wani an maida ma da wani to idan ka san wannan ka ka huta sai ce illa sahibu hazal qabr shi sa kake ganin cewa idan aka ce wannan kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba cikin kuke za ka kawar da mun kai shi saboda shi ne in yi magana ba a mai da amma duk wani ijtihadi za a iya ɗauka za a iya mai da Allah ba'ala.